Jami'ar Bayar Kano ce ke karɓar bakuncin taron na bana wadda ake sa ran gabatar da makalu fiye da ɗari biyu daga shehunan malamai da ƙwararru a ilimin aikin jarida da yaɗa labarai a kwalejojin fasaha da jami'o'in nahiyar Afirka. kusan kowa ya riga sun cewa a ƙasar najeriya akwai matsaloli na tsaro to mu kuma a matsayinmu na masana harkar sadarwa da aikin jarida wajibi musamman ganin wannan kungiya ce ta afirka gaba ɗaya a duba a harkar kafafen yada labarai da kuma dangantaka su da tsaro ta yadda zai kasance kafafen yada labarai sun taka rawa kwarai da gaske wajen waye da kan jama'a wajen harkar magance matsalar tsaro da kuma yin abin da ya kamata domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala wata take ci take ya shekara da shekaru. Dr. mai nasara Yakubu Kurfi kenan shugaban sashin koyar da ilimin yada labarai da aikin jarida na Jami'ar Bayar Kano. Tsohon kakakin rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya Brigadier Janar san Usman Kuka Sheka na cikin waɗanda suka gabatar da makala a zauren taron. Duniya ta shiga wani sabon yanayi, to dole ne kuma ya kasance su kansu da masu koyarwa da waɗanda ake koyarwa da kuma waɗanda suke aikin jarida. dole ne su canza salo bisa yanayin da muka sami kanmu ta fuskar tsaro ta fuskar wannan annoba da kuma halayyar mutane da ta canza saboda abin da ya faru. Kamar akwai alaka kenan tsakanin COVID-19 da zancen tsaro? Kwarai da gaske. Allah da ya rufe asiri ma annoba ba ta tasiri ba a Afirka musamman ma a Najeriya kamar wasu bangarori na duniya. In aka yi maganar tsaro aka yi maganar idan mutum bai da rai ai kaga zancen tsaro ya kare kuma wasu matakai da ake ɗauka suna tauye al'amuran tsaron su kansu sabunta manhajar ilimin sadarwa da aikin jarida domin koyar da ɗalibai a jami'o'i na daga cikin manyan manufofin wannan ƙungiya ta malaman koyar da ilimin aikin jarida ta afirka wato african council for communication education in ji farfesa abdalla uba adamu kungiyar an kafa ta ne saboda a cimma irin wannan burin na cewa sababbin hanyoyin sadarwa da suke fitowa kamata a narkar da su a cikin manhajar da ake koyarwa kamar su whatsapp telegram twitter snapchat tiktok saboda idan yaro ya riga ya gama makaranta ya gama jami'a ya fito to fa zai iya gwagwarmaya a kan kowace hanyar sadarwa ba wai wata tsohuwar hanyar da aka sani abun kunya ne a ce kai kana da digiri a mass communication amma baka san wayannan hanyoyin sadarwa ba to manufanmu mu shine mu tattaro wayannan sababbin hanyoyin sadarwa mu narkar da su cikin manhajojin mu kuma ana samun nasara shugaban jami'ar bayar kano farfesa sagir adamu abbas ya ce jami'ar ta yi fice wajen bincike da horas da ɗalibai a fannonin ilimi daban-daban. Ka gan ka duba a nan biyu ke muna da harkar jarida da take wanda ake bugawa shine print media muna da radio to yanzu kuma wata ɗayan da ya wuce mun ba da approval na a iso kayayyaki na talabijin za mu fara yada labarai ta talabijin kamar yadda sauran gidajen talabijin suke yi kullum za mu ci gaba da karfafa tsarin karatu da muke bayarwa a Bayero University Kano. Shehunan malamai a fannin yada labarai da aikin jarida daga kasashen Afirka daban-daban ne ke halartar taron a fili da kuma ta hanyar fasaha, sadarwa ta zamani wato Zoom. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.